Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe zango na farko a jerin shirin da muka saba ka muku a kowace rana. Masu mu barkan ku haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mota shirye-shirye da suka hada duniyar mu a yau. Bayan sa akwai mu dauke da shirin na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma muna dauke da tafsirin Alkur'ani mai tsarki sai kuma shirin na Afirka a yau.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato ɗaya da minti ashirin zuwa ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an yi tashin asuba lafiya Hassan barka ne ke muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To shirin shirin da muke dauke da zasu zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanto mana labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. su. rasha ta ce da gangan isra'ila ta hana bincike akan laifukan yaƙi da ake aikatawa a yankin zirin gaza rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce isra'ila ta kashe ƙananan yara a cikin watanni hudu fiye da kowane rikici da ya faru a duniya dokar ta jawo cece-kuce kan hana musulmi zama 'yan ƙasa a ƙasar Indiya ta fara aiki a hukumance. tun kuma ga labaran daki-daki rasha ta ce daga ganganar isra'ila take kawo cikas dangane da bincike a kan laifukan yaƙi da ake zarginta da aikatawa a yankin zirin gaza a cikin jawabin da ta gabatar a gaban kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mataimakiyar jakadan ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya ɗin maria zaboloskiya ta ce moscow za ta yi maraba da duk wani ƙuduri wanda zai nazari dangane da halin da ake ciki a yankin zirin gaza akan bincike dangane da zargin aikata laifukan yaƙi akan falasɗinawa a yankin isra'ila ta fara kisan kiyashi a yankin zirin gaza na tun ranar 7 ga watan oktoba da shekara ta 2023 wanda ƙungiyar gwamnati falasɗinawa ta hamas ta kaddamar da wani farmaki mai taken guguwar al'aksa tun daga wannan lokaci dai gwamnatin isra'ila take ci gaba da kashe falastinawa yankin zirin gaza da masu sana gabaramcin kogin jordan da birnin kudus zuwa yanzu dai a yankin zirin gaza kawai a cikin watanni hudu isra'ila ta kashe falasɗinawa da goma sha bakwai aksarin waɗanda isra'ilin ta kashe kuwa mata ne da ƙananan yara gami da tsaffi kamar kuma ta rusa masallatai da majami'o'i na mabiya addinin kirista da sauran wurare na hada-hadar jama'a da ma gidajen zama to a nata bangaren gwamnatin ƙasar rasha ta bayyana cewa da gangan isra'ila take kawo cikas a yunkurin gudanar da bincike akan zargin da ake mata na aiwatar da kisan kiyashi a yankin zirin gaza Shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira a falasɗinu ya ce an kashe yara ƙanana a yakin da isra'ila take a yankin zirin gaza fiye da kisan da aka yi wa ƙananan yara kowane rikici a duniya a cikin watanni hudu abin mamaki yawan yara waɗanda aka bayar da rahoton kashewa a cikin watanni hudu kacal a yankin zirin gaza ya zarce adadin yara waɗanda aka kashe a cikin yaƙe-yaƙe da rikice-rikice da aka yi a duniya a cikin watanni hudu kamar yadda rahoton na babban jami'i mai kula da harkokin jin ƙai a palestino daga bangaren majalisar ɗinkin duniya philip lazarini sannan kuma shine shugaban hukumar ba da agaji da ayyuka na majalisar ɗinkin duniya da kula da 'yan gudun hijira a palestino da mayankin gabas ta tsakiya a cikin majalisar ɗinkin duniya kimanin yara 12,193 ne aka kashe a a tashe hankula da aka yi a duniya a tsakanin shekarun 2019 zuwa 2022 ma'aikatar lafiya a gaza ta ce sama da yara 12,300 ne isra'ila ta kashe daga watan oktoba zuwa ƙarshen watan fabrairun da ya gabata da zidane ta ce wannan ƙididdiga ta tabbatar da cewa adadin ƙananan yara waɗanda isra'ila ta kashe a cikin watanni hudu sun zarta adadin ƙananan yara da aka kashe a dukkanin rikice-rikice da aka yi a tarihin duniya a cikin watanni hudu. To jama'a masu ware kada a sha'afa labaran da suna zo ku ne daga Hausa Radio Tehran. India ta sanar da fara aiki da dokar zama ɗan ƙasa mai cike da ceci kuce wadda aka zartar a shekara ta tara Duk da shade masu kare haƙƙin bil'adama a sassa daban-daban na duniya sun yi Allah wadai da wannan doka tare da kallanta a matsayin nuna wariya ga musulmi. matakin da yana zuwa ne 'yan makonni kafin zaben 'yan majalisar dokoki wanda aka shirya gudanarwa a watan afrilu da mayu a ranar litinin ministan harkokin cikin gida a kasar ta india amit shah ibada sanarwar fara aiwatar da wannan doka wadda za ta ba da dama ga waɗanda suka cancanta su samu shaidar zama 'yan ƙasa a ƙasar ta india watan disamba majalisar dokokin ƙasar india ɗin ta amince da wannan doka wanda ke ba da damar ba da izini ta zama ɗan ƙasa ga 'yan gudun hijira daga ƙasashen afghanistan bangladesh pakistan amma da musulmi daga cikinsu kuma dokar ta ba da izini ga mabiya addinin hindu fasis sikhs buddhist jain da kirista da su zama sun samu shaidar zama ɗan ƙasa a ƙasar indiyan wannan mataki dai ya sanya ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a cikin wajen ƙasar indiya ɗin suka yi kakkausar suka a kansa tare da cewa nuna wariya ne ƙarara ga musulmi a ƙasar kamar yadda masu kare haƙƙin bil'adama daga kwamitoci na majalisar ɗinkin duniya suka soki wannan doka to a can taron najeriya kuwa sanatoci sun ziyarci shugaba bola ahmad tinubu domin tattaunawa akan wasu batutuwa waɗanda suka taso a baya-bayan nan dangane da batun cece da ake akan batun kasafin kuɗin shekara ta 2024 shugaba bola ahmad tinubu ya shiga tattaunawa da jagorar majalisar dattawa din a yammacin jiya talata shugaban majalisar dattawan sanata goodwin shine ne jagoranci tawagar sanatocin ta wa shugaba wal ahmad tinubu ziyara gana dai tana zuwa ne sa'o'i banda majalisar dattawan ta dakatar da sanatan bauchi ta tsakiya abdul ahmad ninge har na tsawon watanni uku akan sukar da ya dangane da kasafin kuɗin wannan shekara sanata ninge wanda ne shugaban kungiyar samtocin arewa kuma shugaban kwamitin kidayar al'umma na majalisar dattawa ya yi murabus daga mukaman bayan hukuncin da aka ɗauka a kansa an dai dakatar da sanata abdul ningi a ranar jiya talata bisa zargin da ya na cewa an yi tushe na naira tiriliyan uku da ɗigo bakwai a kasafin kuɗi na shekara ta 2024 To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka sana ɗauke da labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 wasu kiraye-kirayen da ake mata na kawo ƙarshen bakar siyasar ta a yankin Falastinu da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. mamayar haramtacciyar kasar isra'ila tana ci gaba da kai munanan hare-haren wuce gona da iri kan yankin zirin gaza na falastinu a tsawon kwanaki fiye da ɗari na ƙazamin yakin da ta ƙaddamar kan falastinawa inda ƙididdiga a hukumance suka tabbatar da shahadar mutane fiye da dubu ashirin da biyar da kuma jikatan wasu sama da dubu sittin da biyu na daban waɗanda mafi yawan su mata ne da ƙananan yara duk da kiraye-kirayen da kasashen duniya da kungiyoyin ƙasa da ƙasa suke ci gaba da yi kan dakatar da buɗe wuta a yankin nazirin gaza amma gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da uwar ta amurka sun ki mutunta bukatun duniya lamarin da manazarta da masharhanta suke bayyana cewa wannan mummunar ɗabi'a ce da yahudawan sahayuniya suka ginu a kanta na rashin mutunta duk wata doka ko yarjejeniyar ƙasa da ƙasa abokin aikin mu muhammad awal kunya ya tambayi dr tukur abdulkadir malamin koyar da fasahar siyasa a jami'ar jihar kaduna najeriya don jin mahangarsa dangane da wannan ɗabi'a ta gwamnatin yahudawan sahayuniya inda ya fara da bayyana cewa abin da ya sa ba ta bin dokokin duniya saboda ta bazan amurka take rawa tunda tana rawa da baza amurka ne kuma amurka ba ta bin dokokin duniya in ba manta ba amurka duk wasu yarjejeniyar duniya ko da kafa kan kotu ta ainihin manyan laifuka ta ICC amurka ba ta ciki kuma ta sha yin barazana ga duk wani wanda zai yunkuri ya ce zai kama ɗan ƙasa ta ya kai ta wannan kotu misali amurka duk dokoki ne na abin da ya shafi makamai ƙananan eh, waɗannan bama-bamai da aka rika aka sa hannu babu kere-kere na makamai da ake amfani da su wajen azabtar da mutane duk abin da ya shafi dokokin duniya amurka ta jiri saboda haka kuma ba wata ƙasa mai suna isra'ila idan yau amurka ta daina goyon bayanta yaƙi ne da inda za a yi shi sai dai a yi shi da amurka domin ita isra'ila ba za ta taɓa kwana yau yakin da take yi na kisan gilla da yau idan iyayen gijinta suka ce ka daina za ta daina saboda ba ta da wani abu da kake kama da shi wasu yaushe amurka kuma amurka din nan bayan da za a yi duniya ta samu zaman lafiya a zauna lafiya matukar ita ce kaɗai ke da tasiri a siyasar duniya ita ce tafi kowace ƙasa ƙarfi a duniya ba za a zauna lafiya ba kuma musamman ƙasashen musulmi ba za su taɓa fita daga cikin hali na kunci da kangi na ciki ba sai dai idan an karya lagwanta ne tasirinta ya zo ƙarshe wanda kuma tasirinta yana zuwa ƙarshe har ƙasashen da take ake ganin kannukan farautanta ne a yau sun fara bijire mata muka kalli yadda wasu ƙungiyoyi suka shiga ƙungiyar brics da sauransu da su shanghai cooperation organization abin dai bakin cikin shine yadda wasu mabiya addinin krista bisa farfaganda suka kasa fahimtar mai ke faruwa a gabar tsakiya suka kasa fahimtar cewa ainihin amurka ba kasa ce ta ta mabiya addinin kirista ba kuma isra'ila a yau in muka kalla daga shekara biyu zuwa yanzu har ko watan nan da ya wuce shugaban kasar kenya wato william ruto ya bayyana amincewarsu da abubuwan da isra'ilawa suke yi a nan da ake yaƙi yanzu to sai kuma ya yi rashin dabara sai ya gayyaci julius malema wani ɗan gwagwarmaya haka a nan afirka ta kudu saboda ya zo ya yi jawabi a ranar tunawa da wato mandela to shi wannan shugaba da ya zo daga afirka ta kudu sai ya goge isra'ila ce ya tada ni kaza kaza kaza kaza mana sharhi haka eh na ji labari na kalli da abin da yake abin da ke faruwa shine ainihin bakaken fata da yawan su a kirista afirka sun fada tarkon yaudara musamman lokacin da tun bayan rugujewa tsohuwar tarayyar soviet da kuma wanzuwar amurka a matsayin ƙasa a lokacin da take jan akalar duniya muna godiya yanzu wannan daniyar ta riga ta kaura har abada ba za a ƙara samun wannan yanayi ba duk da ana tana ci gaba da zaluncin ka amma tasirin ta kullum raguwa yake abin da ya kamata mutane su sani shine na bada na fara bada misali da Afirka ta Kudu Afirka ta Kudu lokacin sun ɗanɗana kudin su a hannu haɗin waɗannan turawa kuma kashi casa'in da takwas cikin ɗari na waɗannan mutane baƙaƙen fata na Afirka ta Kudu mafi addinin Kirista ne amma kasancewa suna Kirista bai sa turawan nan sun ɗauke su a mutane ba akwai majami'ai da za a wani nasu ne akwai wurare nasu ne an kashe dubban su dubban dubatan suka mutu wajen gwagwarmaya da da ainihin wariyar launin fata kuma a lokacin da ake tsakiyar wannan gwagwarmaya ya kamata mafi addinin kirista sani cewa duk duniya a lokacin ba kasashen da suke mara waɗannan 'yan mulkin mallaka yan wariyar launin fata irin ƙasa burtaniya musamman ƙarshen lokacin margaret thatcher da kafinta da amurka lokacin su ronald reagan da sauransu da kuma isra'ila duk duniyan nan ba waɗanda suka kai mara ma waɗannan waɗannan 'yan wariyar launin fata irinsu saboda haka dan afirka ta kudu musamman kamar dan gwagwarmaya irin su julius malema har shugaban afirka ta kudu su zama fauza marigayi nelson mandela har ya rasu ya sha furuci cewa afirka ta kudu ba za ta zama ƙasa yantacciya ba face falastina ba su da yanci marigayi anin archbishop desmond tutu ya furci ya yi magana ba ɗaya ba biyu ba inda yake allah wadai da kitan gilla da mamayar yankunan falastinawa kuma ya kamata mabiya addinin kirista a afirka su cewa vatican kanta wanda nan ne za a ce cibiyar duk mabiya addinin sa yan dariga katolika tun da aka kafa isra'ila aka ƙaƙa bata a gaban tsakiya da karfin soja ba ta taba amincewa da ita ba sai bayan shi tun alif sai bayan shekara ta alif da ko a lokacin ma yaudaran shi marigayi fafaroma japan suka yi a lokacin suka nuna cewa za su amince da tsarin kafuwar kasashe guda biyu wanda da yana nan yanzu zai ce ya yi Allah wadai da matsayin da aka da bashi da ɗauka wajen kan buɗe jakadanci tun alif ɗaya arba'in da takwas har sai alif ɗaya casa'in da biyar saboda haka wannan kukan kociya ne gare su william ruto kuma wannan me kake sa rai ga karan farautan bature burtaniya fa ita ce ta mulkin mallaka kasar kenya suka kashe dubban mutane yan gwagwarmaya na yan mawamaw amma saboda lalacewar shugabannin da suke mulkin kasar kenya duk shekara sojojinta sai sun zo sun yi wani wani atisaye duk shekara kwana-kwanan nan shugaban mulkin mallaka na burtaniya shi sarkinsu ya zo sarki charles ya je kenya yake magana cewa suna sa ya masu ainihin ta'addanci da ta'asar da suka aikata wa mutanen ƙasar kenya saboda haka idan karen farautar ah, bature ya bude baki ya ce na tare da isra'ila ba abin mamaki akwai wani masani edward wilmot blending ya taɓa yin wata magana shekaru kusan ɗaruruwan shekaru ne a gila a shekara ɗari yake cewa matsalar baƙin fata ɗan afirka ne kullum yakan rika tunanin cewa bature kamar wani mala'ika ne saboda haka a irin wannan yanayi sai rasa tasiri da martabar da ɗan uwansa wajen addini musulunci shi ke da shi wajen ganin darajar kimarsa da kasancewa shi daidai ke da kowane ɗan adam kamar yadda addini shi ya koya mashi su da shi kuma kalubale gare su tambayi yan uwansu mabiya in har su ba sai da ci ba dan kushi musulmi ko bai hudu mun yadda ta dan adam dan uwan mutum duk mutum dan uwan mutum ne shi su kansu falastina ba tana yaki da yahudawa ne domin su mabiya masu saurare ganin lokacin da aka diba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To shirin duniyar mu a yau kenan yanzu kuma ga shirin na muryoyin ku masu saurare.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 Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio BOH Yamforiyar Musulunci Iran. Sunana Kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa memba kungiyar muryar matasan Afirka. Ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su gadau ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. To game da dama da kuke ba mu ke tofa albarkacin bakin mu akan abubuwan da ke ci mana tuwa kwarya zan yi amfani da wannan dama na tofa albarkacin baki na a game da matakin da kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso suka ɗauka na kafa rundunar haɗin gwiwa domin yaki da ayyuka da ta'addanci da kasashen suke fuskanta muna fatan allah ya sa hakan ya zama alheri kuma kwalliya ta biya kudin sabulu har da soso suna na kwamar tiliyasu yakuba dika memba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita suka dauki jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya voh mun gode. Salamu alaikum biyoci taron mirin musulunci suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura a tarayyar nijeriya Hakikan rufe iyakoki na Najeriya da Benin da jamhuriyar Nijar da Najeriya. To wannan abu gaskiya bai zo mana da mamaki ba domin hakakin da aka yi shi ya fi a'ala. Domin za ka gani wasu abubuwan da za ka gani ana shigowa da su don a cutar da 'yan kasashen mu na Afirka ko kuma wasu bakin da yake bar gurbi ne suke shigowa su bata mana kasashe. To in aka kai tsaron to Allah wani dai muna roƙonka ka tabbatar mana da alkhairi ka ba mu tsaro ingantacce kuma Allah ka kare mu da karewarka kuma ina wa kowa fata alkhairi yi wacce hausa suna na shugaba Idiya mai kanti da shayi garkin daura ku ta lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryar BOH Radio Musulunci. To da farko da yi suna na Sani dawo Alaska tun daga nan sasun burma cikin sha da magaram a jamhuriyar Nijar. Ina so ya ku bani dama in yi shinshina ga wanga kasashe guda uku kama tun daga ƙasa ta Nijar eh, zuwa Mali zuwa Burkina na kafa wata kungiya da cewar za ta yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. To mu yan ƙasa sai dai mu taya ku da adda mu ci Allah tsare sojojinmu Allah ya ba ku nasara a bisa kan dukkan wani ajalimi da zai ga ya cuci kasanmu ko kuma ya cuci al'ummar kasanmu kuma wanga shugabanni guda uku su ma ina jinjina musu musamman ma eh, shugaban mulkin soja na ƙasa ta Nijar Abdurrahman Chani gaba dai gaba dai a kodayaushe muna tare da kai Abdurrahman Chani mai ceton al'umma Sani da Alaska tun daga nan Tsatsun a cikin Jihar Damagaram jamhuriyar Nijar na gode BOH. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muryar musulunci ta jamhuriyar iran muna gaida kowa da kowa muna kowa fatar alkhairi ku ne abubakar zarmu murya da magaram muna kowa fatar alkhairi ni dai a shawarwarin da zan bada na farko ma'ikwanta su diba allah su diba ya halin da talaka suke ciki su dan sassauta akan farashin mai na biyu masu kuɗi su diba allah zafin tsada iya ba ka samu na bi malamai su fito su faɗi gaskiya saboda Allah na uku sarakai su ɗauki matakai in ana so talaka ya ji daɗi a duk duniya ba ma a nan Nijar ba a duniya duka masu kuɗi malamai sarakai ma'ikwanta wannan na gwamnati to sai kowa ya diba Allah an tsaya ko kuma talaka mutum shi ma ya ba Allah wani lokacin halayyar mu take sawa shine sai a ce bari a zaɓa muku shugabannin ko kuma a matse muku samun ku in kun ki ku bi Allah daidai sai Allah muku uquba bangaren abincin ku bangaren samun kuɗin ku bangaren rayuwa da iyali bangaren komai dai Allah ya jarabce ku da fitinar da kuke tare da ita to ana so mutum ya bi ba Allah ma'ikwanta su ji tsoron Allah assalamu alaikum warahmatullahi barakatu radio tehran ina muku fata alheri da dukkanin ma'aikatan ku ne magana tasu abdu daga maradi jamhuriyar niger kiran da za ni akan wannan wata mai albarka yana da kyau a ce dan Allah da annabi talaka da masu arziki mu mai da hankali da taimakon junanmu wanda ba ya da da me shi da wanda ba ya da akwai mutane da yawa wannan ruwan sha wannan wala yana musu wahala taimako ba sai kana da arziki ba abin da kai karshi in kilo guda gare ka ka tuna wani bai da kuɗin rabin kilo ma ba ya da kenan dan Allah da adam bar hangen masu dukiya duk irin halin da kake ciki ka duba sai kaga kayi wani kenan dan Allah da annabi yana da kyau a ce mu mai da taimako ba sai masu hali ba in kai karin abu wani ka duba wani abin da zai ci yana wai wahala yana da kyau a ce da ala da ana mai da hankali da taimakon junanmu ya mutane na cikin matsala idan yana da kyau a ce duk abin da ka san ka yi karhi ka bar hangen abin wani abin da ke gari ka shi zakai duk yanda kake ganin baka da shi to wallahi in ka hangi wani halin da yake ciki wallahi sai ka tausaya mashi na fata wannan wata da muke tinkara mai albarka ka amince da yi ma ƙasa addu'a kuma madalla kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare shirin da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan abubuwan da ke cin maku hoto a ƙwarya malami na gaba sai ka ja muje. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Tehran. Murai Musulunci na muku barka da warhaka da farko dai ni ne naku Sani Dan Jaja wanda yake a garin Maradi unguwar Zaria wajen gidan jirgi. Eh, muna jin daɗi da kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakinmu a cikin wannan gidan radio mai tarin albarka muna cikin watan azumin Ramadan mai tattare da albarkoki da yawa. Eh, zan yi amfani da wannan dama in ƙara yin kai kokina ga magabatanmu na jamhuriyar Nijar dangance da irin abubuwa na bukatu da talakan jamhuriyar niger yake cike da ganin an tallafa mai to Allah kuma Ubangiji ya ba iko ya ba su ƙwarin gwiwar da za su yi amfani da wannan dama su kawo ma al'ummar ƙasar ta jamhuriyar Nijar tallafi saboda gaskiya mutane suna eh, cike da bukata ba birni ba ƙauye abubuwa duka sun yi ma mutane tsaye wanda yake da ɗan abin yin ma za ga akwai mabukata bayan shi suna da dama kenan gwamnati muna ƙara yin roƙo gare ta ta ƙara eh, tallafawa a bisa ƙoƙarin da take yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da farko dai sunana Salisu Olga jamhuriyar Nijar garin Maraɗi da farko ina gaida dukkan ma'aikatan wannan gidan radio mai albarka radio iran radio musulunci tun daga ƙasa har sama duka ina gaishe da ku alherin allah ya kai muku kuma ina addu'a allah ubangiji wa ta'ala ya arzata dukkan musulmi na duniya da lafiya da abin da lafiya za ta ta sha albarkacin wannan watan ramadan wanda suka riga mu allah ya ji kansu ya gafarta musu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ya ci da fatan kowa yana cikin koshin lafiya da radio Iran. Allah taimake ku bisa ga yakan ke gabatar dawa na gaskiya. Allah karya makiya Allah Yahudu wannan sara Amerika da kawayenta da suke taimaka ma azzalimin kasa babu kato da ta'addar duniya. Hassan Barkani ne Salah Muhammad jamhuriyar Nijar kasa Agares babu kato da ta'adda cikin kasar duniya ga kamar Amerika da Isra'ila babu su da Ingila duk abin da za a yi duniya ga shari ne a cutar ma musulunci wallahi da hannun su kenan wanga mutane babu wani kattaɗa ta'adda kamar su su larabawa sai ke su fashal su yi abun kunya sun kwashi kunya su za su gama da Allah ga su nan in ba da Allah ka Iran ba ta yi tsaye da taimakon Allah ga Hezbollah ga Ansarullah ga mutanen Syria wallahi lazim Gaza da sun ga wulakancin duniyar ga suna cikin shi ma yanzu Allah taimake su mutanen Gaza nasara Allah ke bada ta assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh radio Tehran radio mai tarin albarka zuwa ga al'umma musulmi na duniya ina tara wannan majalisar majalisa ta tehran da shugaban musulunci na tehran dangance da sabon zaɓe da aka yi ga ƙasa to muna roƙo allah allah sa zama alheri kasai kuma Allah sa alheri ya zama alheri ga duniya sannan kuma Allah kara ma dukkan waɗannan shugabanni albarka Allah kara masu daraja Allah kara masu ɗaukaka domin duka mai son ci gaban addini to da inda yake muna mai addu'a Allah sa albarka mai magana na kuɗin musulmi samun suke daga nan birnin maraɗi da Nijar karce limanci ina ma wani majalis ta Tehran fata alheri da barka da wannan naɗi da aka yi Allah sa zama albarkan arziki ne kuma Allah sa ce ci ƙasa daga dukkan hukumar al'umma musulmi baki ɗaya assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu BOH Radiyar Musulunci da ke Iran da harko suna na Malam Kabir da ke nan Maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Maradi. To alhamdulillahi dangane da bododi da aka ce ECOWAS ta saki amma Nijar ta kiya gaskiya ni na goyon baya fi sabidillahi saboda shi ne iya jagoranci ka tsaya ka ga hangen me ke zuwa Tunan da ce ya ƙi ka yanzu ya ce ya soka to dole sai ka tsaya ka ga wace irin soyayya ce zai maka wannan shine ni ba dan kasuwa bane ba amma yan kasuwa su kan su yi haƙuri idan aka bude benin eh ga abin da ke akwai akwai sojojin horon shi najeriya akwai sojojin horon shi kenan ba yiwa a bude kohohi ba a san abin da aka tanada ba yan kasuwa su yi hakuri har a yanda lamurra suka kai komi in tsaro ya girku ba abin da za a rasawa na gode mai magana malam kabiru daga maraɗi to marilla da kuma haka ne ma muka kawo karshen shirin na yau wani sabon sa sai kuma gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. To kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin rediyo Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin safe. Yanzu kuma ga shirin nan na tafsirin Alkur'ani mai tsarki. Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. Daga nan radiyon Hausa BOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiyya. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Allah yana rantsuwa da zamani wato lokaci, haƙiƙa mutum yana cikin taɓewa. Illa suka ba da gaskiya suka kuma yi aiki na gari suka kuma yi wa juna wasiya da gaskiya kuma suka yi wa juna wasiya da haƙuri to ba cikin masu hasa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala dai kamar yadda muka bayani a cikin suratul asir kamar yadda muka saurara ya fara ne da rantsuwa rantsuwa ya yi yake cewa wal wannan ba wani abu ne sabo ba dangane da al'amura na alkur'ani alkur'ani yakan yi rantsuwa da abubuwa daban-daban ubangiji subhanahu ta'ala rantsuwarsa ba irin tamu bace yana rantsuwa da duk ababen halittarsa abinda duk kaga Allah ya rantse da shi to yana rantsuwa da shi ne saboda muhimmancin wannan al'amari al'as a cikin asali misali a lugar larabci yana nufin wahalhalu matsala da wahalhalu an sanya shi ana amfani da shi a kan wani lokaci na musamman a cikin wuni saboda ayyukan da ɗan adam yake aikatawa a cikin wuni ɗin ayyuka ne na wahalhalu da mashakka to shi yasa aka kasance ana amfani da wannan kalma ake amfani da ita akan zamani ko kuma marhala-marhala ta tarihin ɗan adam ko kuma wani ɗan lokaci ƙanƙani a wuni din. kamar mutum ya ce asiru sadar islam misali a ce wani zamani na farkon zuwan musulunci to saboda haka ne masu tafsiri suka faɗi wasu ma'anoni daban-daban da suke tsammanin duk za su iya ɗaukar ma'anar asir ma'ana ta farko waɗansu suka ce innahu waqtul asr min nahar wato lokacin la'asar sai suka ce shine ake nufi al'asar. din nan shine lokacin la'asar wanda lokaci ne a wuni da yake zuwa saboda menene saboda suka ce saboda akwai wasu gurare daban-daban da Allah subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa da farkon wuni kamar lokacin da Allah ke cewa wal duha wal duha kaga wannan farkon wuni Allah ya rantsuwa da shi ko kuma Allah ta'ala ya yi rantsuwa da wasu bihi idan asfar duk wannan farko farkon wuni ne ubangiji ya rantsuwa da shi to amma ubangiji ta'ala ya rantse ne da al'asr saboda muhimmancinsa domin wani lokaci ne na wuni wanda a cikinsa canje-canje suke faruwa na rayuwa da yadda ɗan adam yake tafi da al'amuransa sukan faru ya wahala ya fito tun safe ya je nan ya shiga can neman halal ɗinsa ya je kasuwa ne wajen aiki ne makaranta ne zuwa la'asar duk abubuwa sun samu canje-canje a rayuwar wannan mutum to wannan lokaci lokaci ne mai muhimmanci ga ɗan adam lokacin la'asar shi yasa Allah ya rantsuwa da shi kuma lokacin da tsuntsaye ma suke komawa zuwa ga wuraren da suke haka ma za ka ga cewa rana daidai la'asar ne take fara samun komawa zuwa inda ta fito haka ma iska daidai wannan lokacin ne za ga cewa ta fara ainihin janyewa kuma ainihin duhu ma lokacin ya dan fara bayyana to waɗannan canje-canjen duk shine ya mai da abun ya kasance abu ne mai muhimmanci a wajen ɗan adam kuma dan adam a irin wannan lokaci ne yake kallon al'amura na ƙudurin Allah subhanahu wata'ala a cikin tafi da al'amura na duniya to bisa haƙiƙa waɗannan duk suna daga alamomi na tauhidi muhimmancin wannan lokaci shi isa Allah ta'ala ya rantsuwa da shi aya ce daga ayoyin Allah subhanahu wata'ala wanda ta cancanta Allah ya rantsuwa da wannan aya ɗin waɗansu kuma suka ce ai abin da ake nufi ne kowane lokaci musamman tarihi na ɗan adam wanda yake cike da darussa da ainihin ɗaukan wasu abubuwa na lura to abubuwan da suka faru masu muhimmanci a rayuwar ɗan adam wanda kuma wannan al'amari ne mai muhimmanci shi ma lalle ubangiji sun ta'ala zai iya rantsuwa da wannan abu wasu kuma suka ce ai abin da ake nufi shine wani ɗan lokaci kaɗan ne daga cin wuni ɗin kamar lokacin da ko kuma wani lokaci kaɗan ne daga zamanin ba wai zamani gaba ɗayansa ba a wani ɓangare ne na zamani ɗin kamar a ce lokacin da Allah ta'ala ya tayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiko shi da sakon musulunci ko kuma lokacin da imamul mahdi ajalallahu ta'ala farajahu sharif zai bayyana wannan duk wasu lokuta ne masu muhimmanci waɗanda suke sun keɓanta da wasu al'amura masu muhimmanci a rayuwar tarihin rayuwar ɗan adam to saboda haka a shi nan rantsuwa da aya ta yi da wannan lokaci lallai abu ne mai muhimmanci daga cikin zamanoni daban-daban waɗansu kuma suka ce a'a wannan al'amari al'asar yana komawa ne zuwa ga wannan dai asali na kalma ɗin wato matsaloli allah ta'ala ya yi rantsuwa ne da nau'i-nau'i na matsalolin da ɗan adam yake fuskanta a rayuwarsa saboda haka kenan yana nuna mana irin muhimmancin da ɗan adam yake kasancewa a cikin rayuwa yana fuskantar matsaloli to wannan yana tunawa ɗan adam ɗin cewa lallai ya tuna da ubangiji subhanahu wata'ala a duk lokacin da ya fuskanci wasu matsaloli wato wani nau'i ne na tarbiyya ga ruhin ɗan adam kenan domin ya samu istikama. waɗansu malaman suka ce wannan ba komai bace al'asar dinnan illa ishara cewa mai ishara ne zuwa ga ɗan adam cikakken ɗan adam al-insanul kamil al'insan cikakken ɗan adam ne ya samu kamala ƙololuwan kamala wanda wannan hakikatan ba komai ba ake nufi ba illa wannan lokaci wanda a cikinsa akwai dukkan wasu al'amura wanda suka tattaru suka yi wannan alamul wujud ɗin daga ƙarshe waɗansu suka ce a'a kalma ɗin abin da ake nufi da ita shine sallar la'asar rantsuwan da Allah ya wal asr yana nufin sallar la'asar ne saboda muhimmancinta a tsakanin sauran salloli domin Allah subhanahu ta'ala ya yi kiranta da salatul wusta wato sallah tsakatsaki wanda Allah ya umarci al'umma an yi hafizu alaiha khassa wato a yi wani abu na kiyaye salatul wusta to waɗansu suka ce sallar la'asar ake nufi to duk waɗannan tafsirai da aka faɗa dangane da asar din nan duk da cewa ba sa cin karo da juna duk kuma za su iya kasancewa lalle kowanne ka ɗauka zai iya zama ma'anar aya din ne to lalle abin da yake mai muhimmanci shine rantsuwa da waɗannan al'amura gaba ɗaya Allah ya yi ne saboda muhimmancinsu sai dai kurin za a iya cewa mafi ainihin tafiya a cikin duk waɗannan ma'anoni da aka bayyana shine a ɗauki cewa al'asar a nan Allah yana nufin zamani ne da kuma tarihi na ɗan adam baki ɗaya saboda shi rantsuwa in alƙur'ani ya rantse da wani abu kamar yadda yake a kowane lokaci to yana rantsuwa ne ya sama ya tafi tare da maudu'in da aka rantse da shi ɗin wato kenan natija ɗin rantsuwa ɗin wanda lallai idan muka duba a nan natijan shine bayanin taɓewar da ɗan adam ya yi a cikin rayuwarsa wanda wannan yana fitowa ne a bisa yanayin yadda shi ɗan adam ɗin ya tafi da rayuwarsa gaba ɗaya ya sarayar da rayuwarsa wato kenan ko kuma lokacin da annabin Allah da Allah subhanahu ya tayar da shi lokacin da aka aiko shi da sako wannan al'amari wani manhaji ne na rayuwa wanda Allah subhanahu ta'ala ya ba wa wannan bawan Allah manzansa Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan manhaji na rayuwa manhaja ce ta rayuwa ya zo da ita wanda wannan sura ta yi bayanin wannan manhaja ta rayuwa wanda gaba ɗaya aka tafi da shi a cikin al'amura na zamanin nan wato na lokaci baki ɗaya na rayuwar ɗan adam to a shekenan abu ne a fili cewa wato girman waɗannan ayoyi na alkur'ani ayoyin alkur'ani suna da girma suna da yalwa wajen fahimta kuma kalma ce ƙwaya ɗaya fa al'asr amma take ɗauke da waɗannan ma'anoni masu zurfi ma'anoni daban-daban ko ba tare da sun yi karo da juna ba wanda kuma kowanne ka ɗauka za ka iya ɗaukar a cikin waɗannan ma'anonin za ta ba da ma'anar daidai da abin da ayan take nufi wato kenan wannan abu ne wanda yake nuna yalwa na mafhum da fahimta da alkur'ani yake tattara da shi. To masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda za ku ji mu da ci gaban wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Somarila yanzu kuma ga shirin muna ƙarshe Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin Afirka a yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batuwa da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. to a yau za mu dubi ne akan sake dawo satar mutane da masu ɗauke da makamai suke yi a arewacin najeriya musamman ma dai a yankin arewa maso yamma da fatan za ku kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a ranar laraba da ta gabata 'yan bindiga sun sace almajirai su goma sha biyar a jihar sokoto suka shiga daji da su 'yan bindigar sun kutsa cikin ƙauyen gidan bakuso wanda yake a ƙaramar hukumar gado da suka kutsa cikin tsangayar da almajirai suke baya ga waɗannan almajiran ɓarayin sun kuma yi awon gaba da wasu mata hudu daga cikin wannan ƙauyen kamar yadda ɗan majalisar tarayya mai wakiltar wannan shiyar honorable bashir usman gore faɗawa manema labaru su dai ɓarayin sun shiga cikin wannan ƙauye ne a lokacin da mutane suke bacci a daren juma'a inda suka kora almajiran 'ya'yan malam zuwa daji bugu da ƙariya rahotanni sun ambaci cewa waɗanda aka yi garkuwar da su ƙananan yara ne da shekarunsu suke tsakanin takwas zuwa goma sha hudu cikin wannan yanki na jihar sokoto da da akwai mutanen da adadinsu ya haura sittin da suke hannun 'yan bindiga ana yin garkuwa da su a cikin daji har yanzu ba a karɓo su ba wannan garkuwa da almajirai dai a sokoto ta zo ne bayan kwanaki biyu daga sanar da cewa an sace wasu 'yan makaranta su 280 a jihar kaduna duk da arewacin najeriya ranar bakwai ga watan maris ne 'yan bindigar suka shiga cikin garin kuriga dauke da makamai suka kama ɗaliban mataimakin shugaban makarantar firamare da aka sace yaran malam nura ahmad ya bayyana cewa barayin yaran sun zo ne akan babura suna kuma yin harbe-harbe na kan mai uwa da wabi maharin sun kuda cikin makarantar da yaran suke zaune a ajujuwa suna karatu tare da kora su zuwa daji ita dai wannan makarantar tana bakin hanyar shiga garin kurgane kuma makaranta ce ta gwamnati da isa su farfajiyar makarantar sun killace ta ta kowace kusurwa domin hana kawo ɗauki ko sulalewar waɗanda suke cikinta kuma ba su ɗauki lokaci mai tsawo ba suka fitar da yaran daga cikin makarantar zuwa dokar daji mafi yawancin yaran da aka sace dai ƙanana ne tsakanin shekaru sha biyu da ƙasa da haka banda 'yan kaɗan da suka girme su an kuma kora su cikin dajin kamar yadda mazauna garin na kuriga suka bayyana an kashe mutum ɗaya da ya ƙoƙarin tseratar da yaran daga hannun barayin. wata mata mai suna rashida ta hamza wacce aka sa cewa 'ya'ya shida ta ce da akwai mai shekaru bakwai a cikinsu da kuma mai shekaru goma sha takwas ta ce ba su da wata madogara sai allah amma babu tsaro a cikin yankin nasu babu sojoji babu 'yan sanda ba za su iya baiwa makarantar kariya ba ba mu taɓa ganin lamari irin wannan ba da za a kutsa cikin makaranta yara a sace su in ji rashidat da take magana da kamfanin dillancin labarin ap shi kuwa shehu lawal wanda aka sace wa yaro ɗan shekaru sha uku cewa yaron ya tafi makaranta ma ba tare da ya karya kumallo ba kuma da mahaifiyarsa ta ji labarin abin da ya faru da shi sai da ta faɗi ta suma ta jefa mu cikin damuwa man da cima ta mutu haka kuma ya ce shi akan kanshi ya rikice bai san abin da zai yi ba saboda ko tafiya ma baya e kafafunsa ba su ɗauka shi wani ɗalibi mai suna abdullahi usman ya yi nasarar gudu duk da cewa ya samu rauni a yayin hakan saboda harbinsa da 'yan bindigar suka yi shine abdullahin yake ba da labarin abin da ya gani yake cewa waɗanda suka ƙi tafiya ko dai an ɗauke su da ƙarfi a kan babura ko kuma an yi musu barazana harbi da bindiga ta hanyar yin harbi a cikin iska wani dattijo mai suna lawan yaro wanda aka sace wa jikoki har guda biyar cewa ya fara yanke ƙauna a kan dawarsu sai dai kuma duk da cewa yana da kyakkyawan fata na samun taimakon allah wannan shi ne sata yara 'yan makaranta mafi girma da aka yi a najeriya tun bayan 'yan matan chibok da aka sace a shekara ta 2014 ya zuwa yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin sace yaran sai dai mutanen yankin suna zargin masu garkuwa da mutane domin karɓar kuɗin fansa waccan sata yaran a cikin gayya har haka ita ce irin ta ta uku da ta faru a arewacin najeriya a cikin kwanaki kaɗan shugaban ƙasar najeriya bola ahmad tinubu dai ya bayar da umarni ga jami'an tsaron ƙasar da su yi duk abin da za su iya yi domin dawo da yaran zuwa gida kwana ɗaya bayan da barayin suka yi ta'asar da suka yi ne jami'an tsaron suka shiga daji domin zumar wato gano inda aka ajiye yara sai dai har zuwa lokacin shirya wannan shiri babu wasu rahotanni wani abu mai jan hankali a nan shine yadda 'yan bindiga suka yi garkuwa da wasu mutane goma sha shida a garin garin gora suka buƙaci a biya su kudaden fansa da suka kai naira tiriliyan arba'in an sace waɗannan mutanen ne dai daga garin gora da ke ƙaramar hukumar cikin ranar 28 ga watan fabrairu shekara ta 2025 shugaban al'ummar yankin john yusuf ya ce sau biyu an bindigar suna kaiwa ƙauyen nasu hari cikin mako ɗaya kacan yusuf ya ce a tsakanin kwanaki hudu ne 'yan bindigar suka sace mutane sha hudu a zuwan farko sun tafi da mutane uku sai kuma a karo na biyu suka tafi da mutane sha uku jimillar mutane 16 kenan suke rike da su to baya ga bukatar kuɗi naira tiriliyan 40 da barayin dajin suka bukaci a basu sun kuma lissafo wasu abubuwa da suke son ganin su ma an musu tanadi da akwai motocin helix 11 sai kuma babura 150 shi da yusuf ya ce ba su da hanyar samun waɗannan kuɗaɗen kuma ko da garin nasu za su sayar a kasuwa su sami ba za su samu kuɗin da za su wa 'yan bindigar ba kai hatta najeriya a matsayinta na ƙasa ba ta taɓa yin kasafin kuɗin da ya kai naira tiriliyan 40 ba tsakanin kwanaki da aka sa sharan zuwa yanzu iyayen yaran suna cikin zulumi koyaushe za su dawo gida yanzu dai fatan da iyalan mutanen da aka sace suke da shi ya fara ne ga mahukuntan ƙasar baya ga allah maɗaukakin sarki domin ganin sun yunkura da musu da 'ya'yansu gida masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci kafin mu karkare baki ɗaya mai ban kwana da kuma muna ga yadda ku zuwa mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to ina ga kuma da wani neman muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu wanda lokaci wani sabo sai can da rana idan an sake larbo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na kasance da kuke cewa a huta lafiya